sit down. Uh, my name is Gopapo. I'm here to teach you English. Uh, today's topic uh, is animal smells. Uh, yana yana banga jama'a ba. Alright, alright. Uh, Uh, ya sunan kadangare da turanci. Wallahi ban sani ba. 노나 노나 노나 노나 아, 에이, 다시 다시 다시 wannan abin na fuskanci da ɗaya ne gaba ɗaya kuma kai tashi tashi This boy. Oh. mun yi rakiya ne marasa ba to amma kai daga ganin ka ma iska ne wannan wannan wandan da shi yake zuwa makaranta ai zafi ake dole sai da irin wannan ana zafi ne ba ma wannan ba shin ka san sunan kadangare da turanci yes na sani ah! kun gani dai alexi ya zo amma ga shi ya san sunan kadangare da turanci eh iska wani na tun da asuba ya amma ba su sunan kadangare da turanci ban kowa kalle su tsaf ka gaya musu sunan kadangare da turanci jangwala gwale eh. <laughs> ku ci ubansa shi ma ba daidai ya faɗa ba